Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Litinin 21 ga watan Yunin 2021. Bayan labaran duniya za a ji matakan da al'ummar da ke zaune a kudu maso yammacin Najeriya ke gani ya kamata a ɗauka domin shawo kan ayyukan ta'addanci a ƙasar. Idan an bi ta ɓarawo sai a bi mabi sawo. Maganar gaskiya Fulani ya kamata su dakatar da irin wannan ta'asa da suke domin 90% Fulani ne suke wannan aiki. Za kuma a ji yadda ƙungiyar ƙabilar Igbo ta Ohanezi Indibo ta ƙara jaddada goyon bayan nisan ta kan kansu da ayyukan kungiyar ipop masu fafutukar kafa kasar biafra da gwamnonin kudu maso gabas suka yi kamar kowace ranar litinin sani malumfashi yana tafe da rahoto na musamman muna kuma dauke da labarin wasanni amma kafin nan ga baba yakubu da labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. hukumomi sun faɗa yau litinin cewa kusan mutane dubu shida da suka arce wa tashin hankalin mayakan jihadi a shekarar dubu biyu da goma sha biyar a garin baruwa da ke kudu maso gabashin nijar a yankin difa sun koma a gidajensu su ne rukunin farko da suka fara komawa gida a cikin shirin mayar da mutane gidajensu a kauyuka da garuruwa goma sha tara a yankin da ya sha fama da ayyukan 'yan jihadin daga makwabciya najeriya mutane 5,935 sun koma gidajensu 1,187 ne da son ransu a jiya lahadi a garin baruwa mai yawan al'umma da suka kai 15,000 a kusa da tafkin chadi in ji wani babban jami'i a yankin difa gabaki daya ana sa ran tsakanin mutane 8,000 zuwa 10,000 ne za su koma baruwa talbijin kasar ya nuna hotunan motocin dokun kaya kusan 20 dauke da abinci da ruwa da gadaje da kayan gine-gine kana mutanen da ke komawa gidan suna saman motocin yayin da suka isa garin baruwa yau litinin sabon zababben shugaban iran mai tsaurin ra'ayi ibrahim ra'isi ya ce ba zai tattauna kan takaita shirin makaman iran masu linzami kana ba zai daina ba da gudunmuwa ga rundunar mayakan yankin ba bugu da ƙari isi ya faɗa wa manema labarai a tehran cewa ba zai gana da shugaban amurka joe biden ba a kokarin da amurka take yi ta koma cikin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015 da ke hana iran kira makaman nukiliya tsohuwar gwamnatin trump ta ce yarjejeniyar nukiliyar ba ta da tsauri sosai a don haka ta fi da amurka daga yarjejeniyar a shekaru uku da suka gabata yayin da ta kara wasu takunkumai da ke cikas ga tattalin arzikin iran a taron manema labaransa na farko bayan ya yi nasara a zaben shugaban kasa a makon da ya gabata ra'isi ya kira kansa da mai kare hakkin bal'adama yayin da aka masa tambaya ko shin yana da hannu a kisan mutane dubu biyar a shekarar alif tara da da tamanin takwas. prime minister spain pedro sanchez ya faɗa a yau litinin cewa zai afuwa ga fursunoni tara na 'yan awarin yankin catalonia da ake zargin su da taka rawa a zaben neman 'yancin yankin na catalonia ya ba da sanarwar ne a wani jawabi da ya yi a babban birnin yankin barcelona a kan makomar yankin sanchez ya ce majalisar zartarwarsa za ta tabbatar da afuwan a gobe talata idan allah ya kai mu yan awarin goma sha biyu ne aka yanke musu hukuncin zaman gidan yari na lokaci mai tsawo saboda rawar da suka taka a zaben raba gaddama na neman ɓallewa a shekarar 2017 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yau litinin wakilin amurka na musamman a koriya ta arewa ya ba da ta yin ganawa da pinyon a ko'ina a koda yaushe ba tare da ginda wasu sharuɗa ba ganawar da ba taɓa yi ba tsakanin gwamnatin biden da ƙasar mai makaman nukiliya kalaman na sun kim na zuwa ne bayan da shugaban koriya ta arewa kim jong un ya mai da martanin farko a makon da ya gabata akan yadda washington za ta tunkari batun kasar da ta ce pyongyang ta shirya wa tattaunawa da kuma gama A baya, gwamnatin Biden ta yi alkawarin ɗaukar matakai masu yiwuwa da kuma na daidaitawa ciki har da tattaunawar diflomasiyya a kan ƙasar mai fama da talauci domin ta janye daga haramtaccen shirinta na kira makaman nukiliya da masu linzami. muna sa ran jamhuriyar demokuraɗiyyar koriya ta arewa za ta bada haɗin kai ga buƙatar mu da kuma ta yin ganawa da muka bada a ko ina a ko da yaushe ba tare da wasu sharuɗa ba wakilin amurka kim yana faɗa a wata ziyarar kwanaki biyar zuwa koriya ta kudu mai ƙawance da washington a ƙarshe shugaban hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya filippo grandi ya ce tsarin 'yan gudun hijira amurka ya lalace a don haka hukumarsa za ta taimaka wa farfado da tsarin a hankula domin ƙara inganta tsarin kana ya zama tsari mai amfani ga bakin haure a wata hira da murya amurka grandi ya ce irin wannan sauyin gagarumin aiki ne da zai ɗauki shekaru da dama kafin a yi nasara amma ya ce ya samu ƙwarin gwiwa daga matakan da gwamnatin biden ke dauka bayan yanke adadi mai yawa na 'yan gudun hijira da za a tsagudar da su a amurka da gwamnatin trump ta yi adadi mafi yawa na 'yan gudun hijira da aka tsugunar da su a amurka a shekarar 2016 sun kai 80,000 amma adadin ya ragu ainihin zuwa 18,000 a shekarar 2020 gwamnatin biden ta kuma ƙara yawan karɓar 'yan gudun hijira zuwa 62,500 a wannan shekara da kuma nufin ƙara adadin zuwa 125 nan gaba. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Yayin da ake ci gaba da yin Allah wadai da kalaman mai ikirarin kara 'yancin yarbawa sanda igahu ya yi na cewa fulani su fice daga yankin na yarbawa shugabannin hausawa da fulani suna jan hankalin al'ummansu mazauna kudancin da kada su ɗauki doka a hannunsu kuma su guji shiga ayyukan ta'addanci Ga baban gida Jibrin ɗauke da rahoton. A yayin da wa'adin da Sunday Gaho mai kirarin kare 'yancin Yarbawa ya ɗauka Fulani na fita daga yankin kudu maso yammacin Najeriya ke cika a yau. Kawo yanzu dai babu wani labarin tashin hankali a yankin yammacin kasar musamman ma dai a birane. Rahotanni daga sassa daban-daban na birnin Legas dai sun tabbatar cewa babu tashin hankali sai dai a yayin da ake ci gaba da zaman yanayi na zulumi a yankin al'ummomin hausawa da fulani na ci gaba da jan hankalin makiyaya da su guji shiga harkokin ta'addanci a maimakon haka su kasance masu bin doka da oda domin samun zaman lafiya a kasar baki daya ga dai rayuwar wasu 'yan arewacin najeriya da ji ta bakin su akan wannan dambarwa da fulani makiyaya da kuma manoma ko 'yan kasa idan an bi ta barawo sai a bi ta mabi sawu a maganar gaskiya fulani ya kamata su dakatar da irin wannan ta'asa da suke yi domin 90% fulani ne suke wannan aibu da haka ya kamata su fulani makiyaya da fulani na gari ya kamata su yi wa waɗancan fulani 'yan ta'adda magana ko kuma su su fito su ƙalubalance su magana na gaskiya bai kamata a ce ƙato da gora ko hausawa ko ɗansu ƙabilu ne suke yi ba su fulani mutanen da kansu su fito su fuskanci fulani 'yan uwansu wajen tinkararsu nunan da nuna bakin ciki da wannan abin da yake faruwa domin wannan abubuwan da suke faruwa ba karamin bala'i ba ne mun yadda an samu matsaloli a baya tsakanin manoma da fulani ba manomi wato hausawa ko kuma 'yan arewa da na ce hausawa 'yan arewa gaba ɗaya nake nufi domin a gurin 'yan kudu dukkan dan arewa bahaushe ne to an samu matsala tsakanin manoma hausawa da fulani na fada me ya kawo a ringa kinafin me ya shigo da kinafin ciki kaga wannan kinafin da ake yi wannan shine a buɗewa mutane wuta wannan babban bala'in su ne gaskiyar magana suka ruruta wuta wannan masifa. to lalle lalle a saurata kama su gurki saboda wannan abin zai kawo rikici ga duk kasa ma gaba ba wai ga yankin kasan yarbawan gaba daya gaskiya a matsayin mu na shugabanni kuma masu faɗa a wannan yankin na filani ya kamata ce hutumin kidan gwamnatin tare don wannan ba na ba na kungiya bane ko wannan ba za ta magani wannan abu da wannan abu ya riga shiga hannun manyan manyan mutane kuma shiga gwamnatin gwamnoni tunda gwamnoni na suna ganin wannan abu yana faruwa kuma sun ce sun ki magana ta gwamnatin tare ya kamata fito ta magana da kan wannan abu na gaggawa tun ga bai zo ya lalace ba don haka ina kira ga su gwamnati lalle lalle ta sauri ta magana kan wannan abu saboda a samu a kashe wannan wutan tun ba ta duru ba Allah kyauta yanzu dai a inda jama'a ke jiran matakan da gwamnati za ta dauka na dawo da doka da oda a sassan kasar daban-daban fatan jama'a shine na ganin najeriya ta samu kanta cikin kwanciyar hankali da kuma lumana babin ya ci firamare amurka daga najeriya to a gaida malam baban gida har yanzu dangane da harkokin tsaro da kuma neman haɗin kan ƙasa ƙungiyar ƙabilar ibo ta ohanezi indibo ta jaddada mahimmancin kasancewar 'yan ƙabilan ƙasar a najeriya tare da ba da goyon baya da nesanta kansu da gwamnonin kudu maso gabas suka yi daga ayyukan haramtacciyar ƙungiyar ipop da ke fafutukar ɓallewa daga najeriya ga rahoton alphonsus okoro igwe Ƙungiyar ƙabilar ibo ta Ohanezen Igbo ta jaddada muhimmancin kasancewar 'yan kabilar ibo a ƙasar Najeriya, tare da ba da goyon bayan su ga santa kansu da gwamnonin kudu maso gabas suka yi daga ayyukan haramtacciyar ƙungiyar IPOB da ke fafutukar ɓallewa daga Najeriya. A wata hira da sashen Hausa na muryar Amurka, kakakin wannan kungiyar Chief Alex Obunna ya bayyana matsayin kungiyar akan batun ficewa ko kuma ci gaba da kasancewa a ƙarƙashin tutar Najeriya. The position of our nation is very clear. United Nigeria that guarantees equity, fairness. It is better, far better Ya ce matsayin kungiyar Ohanezen Dibo yana nan sarai sosai mun yarda da kasancewa haɗaɗɗiyar Najeriya guda da ke tabbatar da raba daidai da kuma adalci. Ya fi dacewa nesa ba kusa ba a kasance a wurin da ya fi sarari da daɗin walwala. Ko da ma an samu hanyar dunkula Afirka ta yamma baki ɗaya a ƙarƙashin mulkin Najeriya, hakan ya fi dace mana. Saboda haka, kasancewa inda ya fi sarari zai fi bunƙasa harkokinmu da wanzuwarmu. A ranar Asabar ɗinnan da ta gabata ne gwamnonin kudu maso gabas suka gudanar da wani muhimmin taro a Inugu babban birnin jihar Inugu, inda suka fito karara suka nesanta kansu daga fafutukar da harantacciyar ƙungiyar IPOB take yi ta kafa ƙasar Biafra. A taron dai, gwamnonin yankin ta bakin jagoransu gwamnan jihar Ebonyi, injiniya Dave Umahi, sun ayyana cewa. We the Igbos do Ya ce mu 'yan kabilar Ibo muna sake jaddada cewa mun dukufa ga haɗaɗɗiyar Najeriya guda a ƙarƙashin dandamalin adalci da daidaiton dama da ƙauna da kuma mutunta juna. Gwamnonin da sun ƙara da cewa muna alawadai da kashe jami'an tsaro da ma ƙona muhimman kadarorin gwamnati da kuma kashe farar hula a kudu maso gabas da ma sauran yankunan. muna kuma ba ɗaya da ayyukan 'yan aware a kudu maso gabas da sauran wurare. Muna ayyana cewa ba ma goyon bayansu kuma ba madadin kudu maso gabas suke fafutukarsu ba. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umahia, Najeriya. An gaida Alphonsus. Yanzu kuma ga sani shu'aibu malumfashi da rahoto na musamman kan abin da ya ɗauki hankalin Najeriya a cikin makon. A Najeriya, mahukuntan kasar sun sami nasarar murkushe karsashin masu neman ɓallewa na yankin Biafra da kuma 'yan sarika nokin Oduduwa, sabili da matakan da aka ɗauka masu gauni a kan kari. hakan ya sanya jun 12 ta zo ta wuce ba hargizi bare haya gaga to amma kuma har yanzu da kwai sauran rina a kaba har ma da zurnako domin su kuma fulani makiyaya 'yan bindiga sun zafafa hare-harensu masu tada hankula a arewacin kasar galibi a manyan makarantu na gaba da sakandare Hari mafi muni shine harin da suka kai wa kwalejin gwamnatin tarayya ta garin Yawuri a can jihar Kebbi inda suka sace ɗalibai da kuma malamansu da rana ka ta karfe goma sha biyu. maharan sun harbi ɗalibai guda biyu amma suna samun sauki a asibiti inda aka kwantar da su kamar dai yadda wannan ɗaliba ta yi mana bayani They took his wife. They shot two students, but they are fine. They are under treatment now. They took SS1, SS2 students, mostly girls. Wannan ɗaliba ta ce abin ya yi muni. Sun daki malamai guda hudu da kuma yaran wasu malaman. Kamar ma dai wa'annan mutane ba 'yan Najeriya ba ne. ni kaina mahaifiyata sai da muka gudu muka ɓoye a can gidan muna kallon abubuwan da ke gudana sun ɗauki ɗalibai yan ss1 da kuma ss2 galibi mata amma da kai maza cikinsu to amma yayin da suke ƙoƙarin ga daji sun saki waɗannan 'ya'yan malaman da suka ɗauka lamarin harin dai sai ya zo guda biyu banda na ɗalibai da kwai wasu wanda suka shiga daji suka je wani riga suka kaɗa shanan mutane a can suka bi ta sabon garin garin Ushe. ga abin da Ganau ya ba mu labari. nan wajen mu sabon garin ushe farko su yan sa suka hana kashe mutum shida daga nan suka bi su sojoji suka biyo su ma daga baya suka haɗe da yan sa kai suka bi su to ina gaya maka duk wanda ya je da shanun nan bai dawo ba cikin su suka dawo da shanayen abin da muke ji sojoji da yan sa kai sai musu zobe an kama wasu har har da ta ma wani an kama shi a lokacin da wasu da dama daga cikin waɗancan da suka saci ɗalibai sojoji suka harbe su sai suka ruga ya zuwa asibitin garin rijau ganau ya ƙara bayani an sa kai suka samu labari suka je asibitin da suka kama su kakkashe su dukan. Sojojin Najeriya dai sun nuna kwarewa jarantaka da kuma basira domin sun yi kawanya da ya sanya wa'ancan da suka sato ɗalibai ɗin nan a da'ira cikin dajin da suke ba tare da wa'ancan sun sani ba. Suka yi masu kwantan bauna da suka zo gwajejensu aka yi gumurzu gumurzun da ya ba su nasara sai dai wasu kaɗan daga cikin sojoji sun samu raunuka. Wannan gumurzu dai kamar yadda aka bayani kimanin mahara 150 aka kashe, an kuma kama talatin da ransu suna hannu. ya zuwa yanzu dai an ceto ɗalibai biyar da kuma malamai biyu waɗanda tuni aka tura su ya zuwa fadar gwamnatin jihar yayin da su kuma sojoji goma sha ɗaya da suka samu raunuka an ba su magani a asibitin dirin daji aka kuma tura wasu ya zuwa babban asibiti na garin birnin kebbi a takaice yanzu dai abin da ya rage kimanin ɗalibai tamanin da hudu da kuma malamai uku da kuma wasu ma'aikata guda hudu na kwalejin suna hannun mahara a can cikin dawa kamar dai yadda shugaban makarantar mustapha ayuba ya bayyana wa abokin aiki na muhammad nasir a hirarsu shi ne ya tabbatar min da wannan suwa da na baka saboda ya ce min lokacin da suka shiga daji nan da aka tara su sun zauna sai aka karga su ɗaya biyu uku aka samu casa'in da hudu yara sannan aka samu malamai academic staff guda hudu sannan da non academic can kuwa a jihar kaduna maharan sun yawaita kai wasu hare-hare ne a kan hanyar kaduna zuwa zari ko da yake abin ya lafa to amma duk wannan ya biyo bayan wancan hari da suka kai ne a nuhu bamali polytechnic da ke can zaria to amma kuma a lokacin da suka fara bin gidajen da ke bayan garin birnin zazzau suka fara ɗauki ɗaiɗai wannan lamarin ya ƙara tare hankulan jama'a suka yi gangami na musamman don neman ɗauki subhanahu wa ta'ala nan da ya dame mu da sauran makani duka Allah ka dauke muna yayi annabi Muhammadu Allah ka soyar ka da annabi Muhammadu wannan ka ne sun dame mu Allah ka dame su bayin ka ne sun hana mu bacci Allah ka hana su bayin ka ne Allah muna roƙo sun hana musu kudi Allah ka hana su wanda yake da hannu yaro ko babba gwamnati kowaye Allah ka yi Allah su kuwa al'ummar sabon garin gayan akan hanyar kaduna zuwa abuja hijira suka yi suka cewa gidajen suka dawo cikin birane domin samun kwanciyar hankali sabili da hare-haren da aka yi masu yayyawa an tafi masa da mutane talatin har ya zuwa yanzu nan suna hannun su waɗancan mahara hakan ya sanya ma na tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda na jihar kaduna asp jalinge don jin halin da ake ciki yanzu kwanakin baya ɗinin da suka gabata mun samu rahotanni na yadda al'amuran 'yan bindiga suka yi yawa a wannan yanki na sabuwar cocktail kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarni cikin gaugawa na cewa kara jami'an tsaro a wannan wuri kuma su tabbatar da cewa sun haɗa kai kamar yadda ya kamata da mutanen wannan yanki domin a kawo ƙarshen wannan al'amari to falila alhamdu an tura jami'an tsaro abin da muke bukata daga wurin al'umman da ke wannan yanki yanzu shine su taimaka mana da bayanan su saboda dole sai sun bamu bayanan su ne za mu yi kokari mu aiki akan wannan al'amura a kawo ƙarshen wannan al'amura da ake fama da shi na garkuwa da mutane da kuma al'amuran 'yan bindiga. Game da makarantu kuma matakan da aka dan kara dauka musamman kaga a makotan jihar Kebbi an sake samun irin wannan lamari har biyu. Eh ba dukkanin makarantun da wajen gari da kuma wanda suke cikin gari ma duk an kara inganta tsaro waɗannan yankuna da 'yan sanda da kuma sauran jami'an tsaro kowa dai suna iya ƙoƙarin su domin a tabbatar da cewa ba a sake samun irin wannan mummuna al'amari ya auku a jihar kaduna ba da ma ƙasar baki ɗaya. can ma jihar zamfara da ke makotaka da su hare ya yi kamari a can zirni inda maharan suka je suka kashe sama da mutane hamsin wanda hakan bisa zargin da ake yi zuwa sarkin zurmi a cewa yana da hannu wajen zafafa hare-haren da 'yan bindiga suke kaiwa ta sanya gwamnatin jihar ta dakatar da shi daga mukamin sa'a kuma sa kwamitin bincike don ya gano gaskiyar lamarin. jihar katsina da ke makotaka da jihar ta zamfara nan ma mai martaba sarkin katsina laji abdulmumin kabir usman ya sauke hakimin kankara sabili da hannun da aka same shi bayan bincike cewa yana da hannu dumu-dumu wajen haɗa kai da 'yan ta'adda a wani labarin kuma a wannan karan mai daɗi shine cewa kura ta lafa a karamar hukumar mulki ta batsari dangane da hare-haren da aka yi ta kai masa a baya kusan kullum hakan ya sanya wata ƙungiya mai zaman kanta ta karrama kwamishinan 'yan sanda na jihar cp sanusi buba da kuma kakakin rundunar sp gambo bisa farin ciki da yadda a duk lokacin da suka kira su ta waya aka kai rahoto ana ɗaukan mataki cikin gaggawa hakan yanzu ya sanya suna zaune lami lafiya. This award is being honored to you by the concerned uh, citizens of Basari, Katsina people's voice of hope. That is what we know you for. Hmm. A well, vibrant, patriotic, dedicated, committed, and Nigerian police officer who fight not because he hates what is in front of him, but because he loves who stands behind him. Hmm. <laughs> wasu matakai za ku gani a cikin kwanan nan insha Allah waɗannan 'yan ta'adda waɗanda suka ba suna nan cikin daji suna mutane barazana suna hana mutane noma da suka za a yi magani nan ba da jama'a ba kuma muna so ku ci gaba da ba mu haɗin kai da kuka saba yi 'yan fata gari da suke nan suke ba waɗannan 'yan ta'adda bayanai na siri game da jami'an tsaro da akan mutanen da za su zo su sace na neman fansa suna tare da jama'a an san su kuma ba san su ba a yi kokari a binciko su eh, ba mu bayani a kansu duk za mu duk inda suke kama su saboda su ma yan ta'addan ne sun ma su yan ta'addan ba su son wannan ta'addancin ya kare a ba mu lafiya da zaman To a yayin da dukkan al'umman arewa suka yi ta jin daɗi dangane da nasarar da wa'ancan sojoji suka samu wajen 'yanto yaran da aka sace a can jihar Kebbi, wani bafulata ne ce sun fi kowa manna sabili da 'yan uwansu masu 'yan ta'adda da ke cikin daji suna kidnapping sun ja masa kyama da bakin jini yadda duk inda suka shiga abin da ake masu bai da daɗi a dukkan kasuwanni. Muhammad Dukur Bena, dan kowa sabu kebbi muna nan da lori kwara Delta State. Muna matsayin yan gudun jira a nan. Wato ta da suka matsa mana lamba a nan garin mu na Dena. Ba dare ba rana ga kuma yan tasu da gora mana dan sa kai su ma idan muka je gari muna jin tsoron yan sa kai. Yan kuma gaba filatin ne kawai da a hallaka shi. Sanshi Malfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba da sanyawa ya zana dasa hasashen da ba daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni. Wasanni a takaice. Kasashen Netherlands da Austria sun sami tsallakewa zuwa zagayen 'yan sha shida na gasar kwallon kafar cin kofin kasashen nahiyar Turai bayan da duka kungiyoyin biyu suka yi nasara a wasanninsu na ƙarshe na matakin rukuni a yau Litinin. netherlands ta doke kasar macedonia ta arewa da ci uku da nema wanda ya bata maki tara da ta samu sakamakon nasara a dukkan wasannin ta uku inda take jagorancin rukunin nasu na si ita kuwa austria da ada take ta uku kafin wasanta na yau ta doke ukraine ne da ci ɗaya da nema wanda ya bata damar kasancewa ta biyu da maki shida a rukunin tuni dai da kasashen italiya da wales suka sami tsallakewa zuwa matakin na 'yan sha shida daga rukunin a bayan da wasan su na jiya lahadi ya karkare da ci ɗaya da nema italiya ce ke jagorancin teburin na a da maki tara bayan nasarar da ta yi a dukkanin wasannin ta uku yayin da ita kuwa wales duk da kashin da italiyar ta bata ta sami tsallakewa da yawan zura kwallaye yanzu haka kuma ana can ana fafatawa tsakanin finland da belgium da kuma rasha da denmark domin tantance waɗanda za su tsallake zuwa zagayen na gaba na gasar a rukunin biyu Dan wasan gaba na kasar Faransa Usman Dembele ya fice daga gasar cin kofin kasashen nahiyar Turai sakamakon rauni da ya samu. An saka dan wasan ne a rabin lokaci na biyu na wasan da kasar ta Faransa ta yi kunnen doki da ci daya da ɗaya da Hungary a ranar Asabar. Inda kuma bayan mintuna talatin da shigowar tasa aka sauya shi saboda raunin da ya je. Wata sanarwa da hukumar kwallon kafar Faransa ta fitar a yau Litinin ta bayyana cewa sakamakon gwajin hoton kashi da aka yi wa Dembele a jiya Lahadi ya nuna cewa dan wasan ba zai iya buga wasa ba har tsawon lokacin kammala gasar baki daya kasar ta faransa da yanzu haka ke rike da kofin duniya za ta buga wasanta na karshe na matakin rukuni ne da kasar portugal mai rike da kofin gasar ta nahiyar turai a ranar laraba mai zuwa ƙungiyar kwallon kafar manchester city ta ingila ta so soma yunkurin sayan dan wasan gaba na tottenham harry kane tare da tayin dan wasan akan kuɗi fan miliyan 100 ƙungiyar ta city da ta lashe gasar premier ta bana ta kammala shirin ganin ta sami dan wasan a yayin da yanzu haka take neman maye gurbin shahararren dan wasan ta Sajo Aguero da ya koma kungiyar Barcelona. Harry ya bayyana sa ta sauya kungiyar taka leda. duk da yake ya ce zai yi matsaya kan lamarin ne bayan kammala gasar kwallon kafar cin kofin kasashen turai wato euro da yanzu haka ake fafatawa ya zirawa kungiyarsa ta tottenham kwallaye 32 a kakar wasannin da ta shige to amma kuma dan wasan na cikin damuwa ta rashin samun lashe kofi ko daya a zaman shekaru sha biyu da ya yi a kungiyar an kuma ruwaito manyan kungiyoyin ingila din da suka nuna sha'awar sayan dan wasan da suka hada har da manchester united da chelsea to sai dai manchester city ta riga so mace ya dan wasan wanda aka kiyasta farashinsa akan sama da fan miliyan 120 duk da yake kuma akwai rahotannin da ke bayyana cewa da wuya ta tanam ta karba wannan tayin na manchester city to amma kungiyar city din a shirye take da ta sadaukar da wasu 'yan wasan ta kari akan kudaden domin ta mallaki dan wasan ɗan kasar ingila mai shekaru 27 da haihuwa murtala faruk sanyin na muryar amurka abuja nigeria kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin amma kafin mu yi sallama ga takaitattun labarai. Hukumomi sun faɗa yau litinin cewa kusan mutane dubu shida da suka wa tashin hankalin mayakan jihadi a shekarar dubu biyu da goma sha biyar a garin Baruwa da ke kudu maso gabashin Nijar a yankin Difa sun koma a gidajensu. su. su ne rukunin farko da suka fara komawa gida a cikin shirin mayar da mutane gidajensu a ƙauyuka da garuruwa goma sha tara a yankin da ya sha fama da ayyukan 'yan jihadin daga makwabciya najeriya yau litinin sabon zababben shugaban iran mai tsaurin ra'ayi ibrahim ra'isi ya ce ba zai tattauna akan takaita shirin makaman iran masu linzami kana ba zai daina ba da gudunmuwa ga rundunar mayakan yankin ba bugu da ƙari ra'isi ya faɗa wa manema labarai a tehran cewa ba zai gana da shugaban amurka joe biden ba a kokarin da amurka take yi ta koma cikin yarjejeniyar kasa da kasa ta shekarar 2015 da ke hana iran kira makaman nukiliya a ƙarshe prime minister spain pedro sanchez ya faɗa a yau litinin cewa zai afuwa ga fursunoni tara na 'yan awarin yankin catalonia da ake zargin su da taka rawa a zaben neman 'yancin yankin na catalonia ya ba da sanarwar ne a wani jawabi da ya yi a babban birnin yankin barcelona a kan makomar yankin sanchez ya ce majalisar zartarwarsa za ta tabbatar da afuwan a gobe talata idan allah ya kai mu yan awarin goma sha biyu ne aka yanke musu hukuncin zaman gidan yari na lokaci mai tsawo saboda rawar da suka taka a zaben raba gaddama na neman ballewa a shekarar 2017 to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki ɗaya. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya haɗa shirin da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa nake ce mu kwana lafiya.